والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بلكم مدعوة أولا درسينا wannan darasi na littafin al'usul min ilimin usul littafin da ya ƙunshi ƙa'idoji da kuma hanyoyi na iskin baɗin hukunce-hukuncen shari'a a wannan darasi wanda shine darasi na hudu a wannan rana ta bakwai ga watan januwari na shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu idan ba manta ba a darasin da ya gabata mun faro bayani game da al'ahkam a shari'iyya inda muka yi bayani cewa al'ahkam a shari'iyya sun kasu kaso biyu akwai al'ahkam a taklifiya akwai kuma al'ahkam al'wad'iyya su al'ahkam al-taklifiya sun kasu kaso biyar muna da alwajib muna da almandub muna da alharam muna da almakro muna kuma da almuba mun yi bayani game da alfar ko kuma alwajib wanda duk ma'anarsu daya wajen mafiya yawancin malamai yanzu kuma za mu tafi zuwa ga almandub mu je alaramma. Hmm. malin ya ce almandub a lugar larabci shine almadu'u ɗaya daga cikin jahilawa a zamanin maguzanci yana cewa la yas'aluna akahum a yas'aluna hina hina yandubuhum fin na'ibati alama qala burhana saboda kaga sai ce la a akahum hina yandubuhum ma'ana hina yandubuhum hina yad'uhum saboda haka ba za su kira dan uwansu ba hina yandubuhum a lokacin da ya zamanto cewa ya kira su ta taimaka masa ba su tambaye shi ne da gaskiya ko shi ne mara gaskiya ba malam yace wasilahan ma amara bihi shari'u la ala wajhil ilzam shine abin da shari'a ce umarni da shi la ala wajhil ilzam ba ta hanyar dolan dole sai an yi ba akwai hanyoyin da ake gane cewa wannan abin ba dole ba ne amma daga cikin hanyoyi mafi sauƙi shine in ya zama annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar yin abin ko so ɗaya ko so biyu duk abin da annabi sallallahu alaihi bai yi shi ba so ɗaya ko so biyu yana nuna wannan abin ba wajibi ba ne ina fatan mun gane saboda haka yanzu da Allah subhanahu Taala ya ce a suratul baqara aya ta 282 da Allah subhanahu Taala ya ce wa ashidu idza tabaya'tum wa ashidu idza tabaya'tum ku sanya shaida idan kuka yi cinikayya kaga na sallallahu ya yi cinikayya bai sa shaida ba wannan sai nuna ba wajibi bane ina fatan mun gane yawwa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib sai yace ne liman sha'a karahiyata an yattakhidha an-nasu sunnatan kaga ala qul tun daga lafazin hadisi wannan yana nuna maka cewa sallar nafila kafin magarba ba wajibi bace duk da karahiyata an yattakhidha an-nasu sunna wannan sunansa mudraj a wajen malaman hadisi maganar rawi ce amma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce liman sha'a wannan yana nuna cewa zaɓi ne ba dole ba ne ina fatan mun gane kiran sallah iƙama a wajen malaman malikiya dukansu ba wajibi ba ne da haka asali duk abin da ya zamanto cewa umarnin shari'a ya zo to wannan abun wajibi ne sai idan an samu wata ƙarina wacce za ta sarrafar da shi ya ce fakar da bi ƙaunina ma a mara bin share al-muharram wal makro wal muba kaga muharram ya fita saboda shi muharram naha an hushari ala wajhul jazm wal ilzam shi kuma al makro shi ma na an hushari amma la ala wajhul jazm wal ilzam sai kuma muba shi ma baya ciki saboda shi kuma khuyyira bayna fi'lihi wa bai na tarkihi malam ya ce wa kharaja bi qawlina la ala wajil ilzam alwajib wal mandub yusabu fa'iluhum kisalan shi al mandub ana saka wa wanda ya aikata shi amma kuma wala yi waƙabu butari ko ba za a yi wa wanda ya bar shi azaba ba amma kamar yadda suke cewa barin mandubi koyaushe zai taimaka wajen mutum wata rana ya bar wajibi da haka ana so hatta mandubin ya zamanto kana aikata shi a hadisul qudusi Allah subhanahu wataala yana cewa wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alayhi bawa na bai taba kusanta ta da wani abu ba wanda yafi soyuwa a gare ni fiye da abin da na wajabta masa yace wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu bawa na ba zai bushe ba yana neman kusanci da ni ta hanyar yin nafilfili hatta uhibbahu har sai na so shi ina fatan mun gane saboda haka suna fulfili daga cikin fa'idojinsu shine suna tada karaya suna cike gurbi akwai naƙasu da aka samu a farilla Allah subhanahu wataala zai iya cika kamata. ta hanyar nafilfilin da kai malam yace wa yusamma sunnatan wa masnunan wa mustahabban wa nafilan ana kiran da sunna ana ce mai masnun ana ce mai mustahab ana ce mai nafila wannan duk suna ɗaya ne a wajen malaman usul ba bambanci tsakanin <coughs> babu bambanci tsakanin mustahabbi da kuma sunna a wajen malaman usul amma a wajen malaman fiƙihu suna bambantawa a wajen su sunna da mustahabi ba buɗe ba ne wanne ne ya fi ƙarfi sunna babu babu babu fara'idu babu fara'idu sala wa amma sunanuha wa amma fada'iluha kaga kowanne yana da babun sana daban amma a wajen malaman usul duka abu ɗaya ne don haka suna da a sunna suna da al suna da kuma a alfark wannan malaman fiqh na malaman usul kuma suna da alfark suna da a sunna faqad malaman usul saboda haka kaga sunna ka iya cewa malamai guda uku sun bambanta wajen ta'arifin sunna a wajen malaman usul idan aka ce sunna shine aqwalur rasul wa af'aluhu wa taqriratuhu abubuwan da annabi sallallahu ya faɗa da abubuwan da ya aikata da kuma abubuwan da ya tabbatar da su wa aka aikata a zamanin su a wajen malaman ulumul hadith idan suka ce sunna suna nufin أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وأوصافه الخلقية والخلقية ولنا في السنة أو جمع لهم علوم الحديث سكوما لهم فكيه سنة بمبن شعوات أكان سنة دو استهاد دكال سبا واجبي بني أما وان دي أنترى قرتي سنة سنة wanda yake baya da shi a ƙarfi sunansa mustahaji ina fatan mun fahimta saboda haka waɗannan istilaha ne wanda ya kamata a fahimce su na'am والحظم والسلاح والنور والسلاح Hmm. wannan nuskar dama akwai kurakurai da yawa na na'au waya stahiqul iqabu fa'il ya aka ina za a samu fa'ilai guda biyu a haɗe a guri guda kuma babu babu babu wawul adafi eh mu iqabu ne to kaga fa'ilan guda biyu ne kenan waya stahiqul iqabu fa'iluhu kuma ina fatan mun gane malam yake cewa wal muharram sabu tarikuhum kisalan shi muharram shine wanda aka ce dole ka bar shi ina fatan mun gane akwai hanyoyin da ake gane cewa abu haram ne na farko idan aka samu la'an nahiya ta shiga yana nuna cewa na abin haram ne wala taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqq la annabiyat Tunda daga shi an samu haskun nun li'annahu min al af'al al khamsa da haka kaga wannan yana nuna cewa kenan haram ne Allah ya hana sanan daga cikin hanyoyin da ake gane cewa ba haram ne idan annabi ko Allah ya la'anci wanda ya aikata la'an Allahu muwashimata wal mustawshima wal wasilata wal mustawsila wannan yana nuna cewa haram ne ƙara gashi yana daga ciki shine duk wani zunubi wanda aka ce in kai akwai wata azaba a lahira cin naman mutane a nausar salam da ya je isra'i da iraji ya ga wasu mutane suna wari suna cin afuwan suna cin mushe ya tambaya aka ce masu cin naman mutane kaga wannan yana nuna maka cewa cin naman mutane haramun ne hakanan duk wani abu da aka sanya masa hukuma ta haddi a duniya shi ma wannan haram ne kashe mutum ƙazafi duka waɗannan haram ne ina fatan mun fahimta saboda haka haram ne abin da aka hana ayyuka idan wajibi da haram suka haɗu guri guda wane za a gabatar ya zama ba za a iya haɗa su duka ba za a bar wajibi ne ko kuma za a aikata haram wane za a yi na haram za a aikata ko wajibi za a bari na shi ne na ce muku idan haram da wajibi suka haɗu wajibi za a bari ko haram za a aikata wajibi za a bari yawa a wajen malamai mafi yawa suna ganin haramci ya fi ƙarfi fiye da wajibi me dalilin sakan haka wa ya sani idza amartukum bi shay'in fa'atu minhu mastata'tu idan na umarce ku da abu ku zo da shi gwargwadon iko amma sai ce na idza nahaytukum an shay'in fastanibu kun gane bambanci a wato wa yusamma mahzuran aw mamnu'an duk sunansa ne ana iya ce masa mahzur ana iya cewa mamnu wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha وما منعنا أن illa an ka zama bihal awwal sai ce saboda haka mazur yana zuwa da ma'anar muharram yana zuwa da ma'anar almamnu dukkansu wannan sun tabbata cikin dalilai na shari'a wani lokacin kuma ana amfani da kalma almakro amma kuma ana nufin alharam Allah subhanahu wa ta'ala a suratul Isra yana cewa kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha kaga duk abubuwan da aka jero haram dukkan abubuwan nan da aka jero su haram amma kuma sai Allah ya ce kullu zalika kana sayyi'atan inda rabbika makruha لغة je ما وكلاهما عنه الشرع لا علاقة بالإسلام بالترك كالأخذ بالشمال والإلقاء بها فخرج بقولنا منع عنه الشرع الواجب والمندوب والمباح وخرج بقولنا لا علاقة بالإسلام بالترك المحرم والمكروه يصاب تاريخه امتثالا ولا يعاقب فاعله المفروض في اللغة شيء المبغض da ba a su a silayin malamai kuma shine mana an shari'u la ala waje ilzam mana abin da shari'a ta hana amma bata ci dolan dole sai an bari ba kalafti bi shimal wala tsawo bihi kama ba da abu da hagu da kuma an sa da hagu a asali malamai suna cewa duk abin da shari'a ta hana a babul adab to yi kumalu alal duk abin da shari'a ta hana in dai a babul adab ne in ba a samu wata ƙarina ko wani dalili ba to yi kumalu alal ha ina fatan mun gane don haka yanzu kamar yadda ibn abdulbar ya kawo kaga an hana yin tafiya a cikin takalmi guda ɗaya liyan'ilahuma jami'an aw liyakhla'ahuma jami'an ko ya cire su duka ko kuma ya sa su duka to suka ce wannan shi ma zai dauki makruh ne amma ba zai dauki haram ba saboda babul adab ne kamar wannan al-aqd bi shimal din wal isa'u bi sannan yanzu shari'a musulunci ka hana sanya al-mu'assar ne kamar jajayen kaya yadda wasu suka fassara ko mai ruwan ɗorawa na yi wani boyal ja suna sa shi a yayi da suka sa na daina sawa ko so biyu ko so uku na sa da an gan sai a ce na annabi sallallahu alaihi mu'asfa na taɓa yin wata shadda yalo ita ma haka to ne na ce shi mu'asfar ɗin ina gama na sama ba ɗaya ba ce na yi yalan shadda sun ce na hannun mu'asfar na sa jan boyan sun ce na hannun mu'asfar to kaga waɗannan hannun duka amma da alama duk wanda suke min magana ba su karanta usul ba so kaga duka waɗannan abubuwan gaba ɗayansu kaga suna nuna ne suna nuna karhanci saboda kamar yadda ibn abdulbar ya faɗa al'asul shine duk babin da yake yana da alaƙa da tasarrufin ɗan adam mana abun mulkin sani to al'asulu shi ne ya tasarrafi kai sai sha zai iya amfani da abin yadda ya gani yadda ya ga dama ina fatan mun gane malam ya ce kharaja bi ƙaunina la'ala wajen zan bi al-muharram shan ruwa a tsaye akwai malaman da suke sanya shi a matsayin makaruhi saboda abin da aka rawaito a nan sosalam ya ce duk wanda ya sha ruwa a tsaye to ya aman shi amma dai idan ka koma fatuwal bari na Ibu hajar ko kuma littafin a tufatul awazi na al-mubarak turi yawa sirrin jayar da cewa hadisan da suke nuna halaccin shan ruwa a tsaye sun fi waɗanda suka hana shan ruwa tsaye yawa saboda haka shi ne shan ruwa a tsaye mubahin mu je mala والمضاف المتصل المعلن والمقبول به واصطلاحا ما لا يتعلق <coughs> نعم المباح a lugha shine معنى ابن mana abin da بيني a bayyane shine al ina fatan mun gane wal ma'zun fi abin da aka izini akan, kansa wasu a istilahi kuma shine ma la ya ta'allaqu bihi amrun wala nahyun li zati abinda umarni ko hani ba shi da alaka da shi a karan kanshi sai dai an hada shi da wani abu mala yace kal akli fi ramadan laylan kamar cin abinci da daddare a ramadan kaga wannan mubaha ne saboda haka ba wani abin nan ba wani hukunci na musamman da ya ta'allaka da shi sai ce fakar da bi kaulina ma la ya ta'allaqu bihi amrun da muka ce ma la yake ta'allaqu bihi amrun wannan sai ya fitar da alwajib wal mantu ya fitar da wajibi da kuma mantu saboda su akwai umarni a tare da su wa kharaja bi qawlina wala nahyi da muka ce ba hani na musamman a kansa shi kuma ya fitar da muharram da kuma al makruh sai ce wa kharaja bi qawlina li zati da muka ce kuma li zati to shi kuma ya fitar da ah, al-muharram da makro saboda su kuma akwai hani yace wa kharaja bi qawlina li dhati ma law ta'allaqa bi amrin li kawnihi wasilatan li ma'murin bihi aw nahyin li kawnihi wasilatan li manhiyin an in ya zama cewa yana kaiwa izuwa ga hani ko izuwa ga wajibi to zai dau hukuncin sa shine ma'anar ka'idar al-wasa'ilu laha ahkamu al-maqasid ina fatan mun gane al-wasa'il laha ahkamu al-maqasid ma'ana abubuwa da suke kaiwa zuwa ga abu to suna ɗaukar hukuncinsu da kaga Allah subhanahu wataala ya hana mata su buga kafarsu a ƙasa don a gane kwalle saboda yana iya kaiwa zuwa ga zina wala yadribna bi arjulihinna li ma yukfina min zinatihinna an hana kallon mace ne saboda yana kaiwa zuwa zina amma shi kallon asalinsa bai da bai da problem a karan kanshi gani ba shi ba ko haka ke cewa da hausa so kallon ba shi da matsala a karan kanshi da haka shi kanshi haramta kallon macen da take ajnabiya shi kanshi muharram ne li ghairihi tahrimul wasa'il ne za za ka gane tarimul wasa'il ne idan yanzu kana son mace da aure za ka iya zuwa ka kalle ta tare da cewa kuma til a lokacin ma bata riga ta zama matarka ba tana nan jinabiya to amma dama yana daga cikin ka'idojin shari'a shine ma mata harimul maqasid yubahu inda barura wa ma hurrima tahrim al wasa'il yubahu inda al haja ma hurrima tahrim al maqasid yubahu inda al darura ma hurrima tahrim al wasa'il yubahu inda al ina fatan mun gane a duk abin da yake kaiwa zuwa ga haram haram ne duk abin da yake kaiwa zuwa halal halal ne duk abin da yake kaiwa zuwa ga wajibi shi ma wajibi ne ya ga shi sa ga mutumin da lokacin sallah ya shiga ya waje bai je ya nemo ruwa saboda ba yadda za a yi mutum ya yi alwala sai da ruwa ina fatan mun gane a wannan almubah din idan kana karanta littattafan usul za a ga akwai masail da suke kawowa game da shi akwai waɗanda suke ganin me zai sa tun da shi alguba la ya ta'allaqu bihi amrun wala nahyun li zati to menene dalilin da zai sa a kawo shi a cikin al-ahkamu taklifiyya alhali su kuma al-ahkamu taklifiyya an kira su da at-taklifiyya ne saboda fiha kulfatun wa mashaqqa mana a cikinsu akwai wahalhalu kamar yadda aka rawaito khansa lokacin da take yi wa ɗan uwanta rasa'i take cewa yukallifuhu mu ma na wa in kana asgharahum maulida mutanen suna ɗora masa nauyi inda cewa shi ne ɗan ƙaramin cikinsu, to shi alhukum a taklifi ya ƙunshi wahala amma shi mu ba ba wani wahala a ciki to me yasa za a saka shi malaman usul sun ba da amsoshi guda biyu ko waɗanda suke ganin kawai takmilatul ismani mana ana so a samu mara abubuwan su zama biyar tunda an samu tsalab na tark da kuma tsalab na alfi'il kowanne ya ka saka biyu za su zama hudu to sai aka nemo guda ɗaya don su zama biyar akwai waɗanda kuma suke ganin dalilin da ya sa ya zama hukum taklifi shine dole ne ka yi imani a matsayinka na musulmi cewa wannan abin halal ne wannan abin mubaha ne daga cikin matsalolin da malamai suke kawowa shine halin asl fil ashiya al ibaha am tahrim asali abin da babu nasti akan shi cewa halal ne ko ba halal bane shin asali ya zama halal ko kuma ya zama haram akwai malaman da suke cewa al'asulu fil ashiya shine at mana asali a cikin abubuwa shine haram ne kawai daga cikin dalilan suka ce Allah subhanahu wataala yana cewa wala ta lima tasifu alsinatukum al ha za halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi alkadhib innal ladhina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun suratul kada ku dinga nuna wannan abun ku ce haram ne wannan ku ce halal ne don ku kira ku yi wa Allah ƙarya duk wanda suke kirkirar wa Allah ƙarya ba za su rabauta ba to yanzu wannan yana nuna haramun ne ko kuma yana nuna al'asul fil ashiya al’ibaha na kaga haram kenan suka ce kuma al'aslu la ta tasarrufu fi mulkin gairi illa bi izini asali bai halatta ka yi katsalandan a mulkin wani ba sai da izininsa saboda haka duk abin da yake cikin duniya na Allah ne da haka bai kamata ya zamanto ka yi amfani da shi sai da izinin ba tun da bai izini ba to ya zama haram kenan ƙauli na biyu shine al-aslu fil ashiya al-ibaha mana asali duk wani abu da ka gani in dai ba a samu dalili ba to wannan mu ba ni a aikata shi sun gaba hujja da dalilai da yawa daga cikin su akwai faɗin annabi sallallahu alaihi sallam. inna allaha farada fara'ida fala tubayyi'uha wa hatta hududan fala tantahikuha wa sakat an ashiya rahmatan bikum min ghairi nisyanin fala tabhasu anha Allah subhanahu wataala ya sanya farillai dan haka kada ku wulakanta su ya sanya haddoji kada ku ketare su ku keta alfarmasu sannan kuma Allah subhanahu wataala ya yi shiru game da wasu abubuwa saboda rahama gare ku ba dan ya manta ba kada ku yi bincike a kansu da kuma hadisin a'zamul muslimina jurman man sa'ala an mas'alatin fa min ajli mas'alati man sa'ala an mas'alatin lam tuharram fa min ajli mas'alati wanda yafi girman zunubi daga cikin musulmai shine wanda yayi tambaya akan wani hukunci wanda ba haramta ba sai aka haramta saboda tambaya ce ina fatan mun gane ala kulli hal zancen da ya fi inganci shine al'asli fil ashiya al-ibaha saboda haka duk abin da mutane suke amfani da shi a hidimominsu na yau da kullum to in dai ba a samu wani dalili da ya haramta ba to su ci gaba da amfani da su kaya a kaya da kuma suturu da kuma abinci duka al'asul fiha al'ibaha yawa amma yana daga cikin abubuwa masu mahimmancin gaske waɗanda ya kamata a fahimta idan aka ce al'ashiya a nan gurin ana nufin abubuwa na yau da kullum amma duk abin da yake da alaka da ibada to ita kuma al'aslu fiha at-tawqif yawwa saboda ka banda ibada wani idan yana aikata wata ibadar wacce ba ta da asali a musulunci sai ya ce maka ai babu dalilin kuma da ya hana to wannan yana daga cikin jahilci saboda shi ɓangaren ibada ana neman dalilin amri ba dalilin nahayi ba shi kuma a babin mu'amala ana neman dalilin nahayi ne shi ake nema ba dalilin amri ba Allah ya ba mu dacewa ta jika الأحكام الوضعية الأحكام الوضعية ما رجع الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاع علم أو نفوذ أو إبدار ومنها الصحة والفساد idan aka ce alakamul wafiya ana nufin hukunce-hukuncen shari'a waɗanda aka haɗa su da wasu abubuwa mana aka haɗa wani abu aka ce in wannan abin ya faru to sababi ne na wani abu idan aka samu kaza sharaɗi ne na wani abu kamar yanzu misali samun nisabi sababi ne na wajabcin zarka ina fatan mun gane yin alwala sharaɗi ne na kalla. la yaqbalu Allahu salatan min ghairi tsahuri wala sadaqatan min ghulul ina fatan mun gane samuwar haila mani ne min mawani isala ina fatan mun fahimta to wannan shi ake kira al'akamul wafiya ta haka shi ne malam nan gwarin shi guda biyu kawai ya ambata saboda dama littafi ne muktasa shi ne malam yake cewa shi ne ma ba a hushari min amaratun lissubutin a wintifa abinda shari'a ta sanya shi ya zama alama don tabbatuwar abu ko rashin shi au nufuzin au ilga ko zartuwar abu ko kuma kifar da shi wa min hasihati wal fasad daga ci akwai siha wal fasad a wajen wasu malaman usul din al-akamul wasiya guda goma ne as-sabab الشر المانع الأداء القضاء الإعادة الرخصة العظيمة as-sihat wal fasad guda goma kenan saboda haka malam shi a nan gurin ya kawo guda biyu ne kawai wasu kuma malaman usul din za a ga sun kawo guda biyar suna iktisari akan guda biyar sai su ce maka askabab almani ashar asihatu alfasad wasu kuma su kawo guda bakwai ta hada da ruksa da azima ba kowaɗanne ba ne suke kawo duka goma malam ya ce fasahihu lugatan والصحيح من العبادات ما بدأت بالذمة وسقط بالطلب والصحيح من العقول ما ترتبت آثاره على وجوده كترتب الملك على أخذ ملك دي كترتب الملك ولا يكون الشيء ولا يكون الشيء صحيحا الا بكمال الشروط وانتفاء موعده مثال ذلك في عبادة ان ياتي بالصلاه في وقتها تامه وشروطها واركانها وواجباتها تامه شروطها واركانها وواجباتها إن aka شيء a أنا نفهم دك abin da makasudin da aka ce a yi abin ya tabbata bayan an yi abin wani shi yake kira sahi kawai a takaici da aka duk sallar da kai da sharuɗanta da rukunanta kaga yana nuna cewa ba sai ka sake wata sallar ba to wannan sunanta sahiha duk auren da kai wanda ya halatta maka ka ji daɗi da matar sunansa sahihi duk cinikin da kai wanda ya halatta ma yin amfani da abin sunansa bai'un sahih shi sa ya ce masu ibadat shi yanya ce bi salati waqtiha ya yi ta a cikin lokacin ta na ma misali zalika fil uqud an yi malam ka canza wani nuskar akwai banna a wannan da yawa gara ni kila zan iya ganewa tunda ina da nuskar din da yawa a gida eh ka canza wata

Mm. it's a misalin inda aka rasa sharaɗi shine in mutum yi sallah ba alwala to kaga alwala ba sallar ba ta yi ba wani ya jawo ya yi sallah da mutane ya ja musu suratul baƙara bayan ya ja musu suratul baƙara sai ya waigo ya ce musu ce musu afwan nasitu kuntu ala kuntu ala ghairi tsahara yace su ya haƙuri ya manta ba shi da alwala sai wani ya kwara mai mari saboda duk wannan suratul baqaran da ya karanta musu ba su amfana da komai ba tunda ba a sallar ba ta amsu ba sai da ya ja musu suratul baqara sannan ya waibo ya ce ya haƙuri ya manta ashe ba shi da alwala ina fatan kun gane Su kaga duk wanda ya yi sallah ba shi da alwala ba shi da sallah sai ya ce wa misalin faɗi sharɗin filakat misalin kuma rasa sharaɗi a aqdi an yabi a malayan la ya je ya sayar da abin da bai mallaka ba misalin kuma samun mani a ibada wanda zai hana a shi ibadar shine mutum ya yi nafila mutlaka a lokacin da aka hana yin sallah mana su nafiloli iri biyu ne akwai zawatul asbab wanda suke da wani sababi na musamman kamar nafilar shiga masallaci wannan a wajen wasu malaman ana iya yi ko da lokacin da ba a nafila ne akwai kuma waɗanda suke ba wannan ba ne akwai kuma waɗanda suke ba ba ba ba ba abin nan ba su da wani sababi to su wannan ba a yin su a lokacin hani kuma a maza ba da mala ya tafi aka yi mutum ya yi ma ba za a ansa ba misalin wujudul mani shi shine an yabi a mantar zama wal jumu'atu shay'an ba da ni nida'i hasani ala wajhin la ba mutumin da sallar juma'a ta waje ba a kan shi sai kuma yayi ciniki bayan kiran sallah ta biyu to wannan in yi ala'a akan fuskar da bata inganta ba to bai yi ba akwai fuskar da ta inganta kamar yanzu misali mutum ne ya zo zai yi sallah juma'a ana hudu ba ya rasa ruwan alwala sai samu wani a gefe yana siyar da ruwa zai iya siya ya alwala da shi saboda shi hana yin ciniki lokacin da aka kira sallar juma'a na biyu taharimul wasa'il ne ba taharimul maqasid bane saboda haka duk abin da yake taharimul wasa'il ne to ya halatta in aka samu bukata na'am wal fasid lugatan hmm. ma la tabra'u ne fa <coughs> ma la tabra'u bihi zimma muje kofarin malam na gaba ɗalibin ilimi ba ne ya rubuta littafin nan wannan nuskar tamu ok ta gano <laughs> ok ta yi alasta ba da gangan kafa dama sai muhrim قبل التحلل الأول والباطل من مرتد فيه عن الإسلام na rasa yadda aka yi cuta bambanta saboda tsarinta da yadda shafin yake karewa iri ɗaya ce da ta saudiya yanzu kai ya shafin ka da wacce kalmar shafin ka ya kare a nan ba kani kayan motar da ba eh to haka nan ma yake me yasa to a wasali aka yi ɓanna ke kamala الثاني في النكاح فضق بينهما بأن الفاسد مقعد العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي والباطل ما أجمعوا على بطلانه كنكاح معتقدة معتدة نعم شيء الفاسد أكثر الصحيح saboda haka shi a ibada shine abin da in kai bai maka da ibada ba kamar wanda ya sallah babu alwala kaga sai ya sake sallar daga baya ina fatan mu gane ko wanne ya sallah kafin lokacinta fasimil uqud kuma shine abinda da makasudin cinikayya ba zai tabbata ba kamar yanzu wanda ya sai da abinda ba a san hakika ne shi shine bai'ul majhul haramun ne duk abinda yake fasi mutum ya aikata saboda ya keta alfarma Allah shine yake min ta'addi hududillah wa ittikhaz ayati huzwa kaga Allah ya ce wala tumsiku hunna biraran litatadu sai yake nuna duk abin da Allah ya hana izgilanci ne kai kuma ka zo ka aikata shi da ganga. ina fatan mun gane saboda ya ce wala tattafi tattafizu ayatin lahi zuwa a cikin aya na sai ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi inkari ga waɗanda suka sanya sharuɗan da ba sa cikin littafin Allah sai ce da fasid da ba'u duk abu ɗaya ne a wajen malamai sai a gurare guda biyu in aka ce hajjul fati ana nufin mutum ya sadu da matarsa kan yi ta hannun awwal shi ta hannun awwal ana yin sa ne ranar goma ga wata Shi ne mutum ya yi ayyuka biyu daga cikin ayyuka biyar da ake aikatawa ranar goma ga watan babbar sallah ana yin ayyuka biyar ranar goma ga watan babbar sallah ana yin jifa ana yin aski ana yin ɗawafi ana yin sa'ayi ana kuma yin yanka to in mutum ya yi guda biyu kamar ya jifa ya aski za ce ya yi ta hannun awwal amma albaɓin shi kuma shi ne wanda mutum ya yi radda sunansa baɓin ya yi radda yana haji ya yi radda lakari a ɓangaren aure kuma in aka ce alfasit ana nufin wanda malamai suka yi saɓani wajen lallacewarsa alba'ul kuma shi ne wanda malamai suka yi ijima'i cewa ɓatacce ne wanda malamai suka yi saɓani wajen ɓacinsa ne kamar aure ba tare da wani ba kaga malaman hanafiya a wajensu ya halatta a yi aure ko ba wani saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wai za tsallaktumun nisa'a fa balagna hunna. fala ta'dhuluhunna ayyankina azwajahunna bai na bainahum bil ma'ruf kaga Allah wata wataala sai ya ce kar ku hana su ta auri mazajen su bai kama magana wani ba ayan nan sannan da hadisin al'ayyimu a haƙƙo bi nafsiha min waliha suka ce kuma al'ayyimu hiya man la zawja laha dikran kanat am ba. ina fatan mun gane da haka wanda ya aure babu waliyi an yi saɓani ɗan wanka ya je afghanistan ya aure matar ce ta ɗaura auren da kanta to in ya zo najeriya bai kamata a warware ba ina fatan mun gane duk da cewa maganar jumhur na cewa ishtira wilaya dole ne ta fi ƙarfi amma dai magana hanafiya ita ma tana da wani nau'i na ƙarfi wani ya mun fatawa daga kogi cewa wasu sun yi aure ba tare da wali ba musulai da musulunta ba aka ɗaura auren ba wali to yanzu ya za a yi mai hukuncin aura ya ce kawai su ci gaba da zamansu tunda sun riga sun yi ina fatan mun gane shi kuma baƙin shi ne wanda aka yi cewa baƙin ne kamar nikahul da. mutum ya auri wacce take idda wannan haram Allah subhanahu wata'ala yana cewa wala ta'zimu uqdatan nikah hatta yablugha alkitabu ajala kaga nassun qur'ani ya hana to Allah ya bamu da cewa ina da minti biyar sai mu yi amfani da shi wajen amsa ko da tambaya guda biyu Allah ya bamu da cewa na'am bismillah sai mana shi mandub ai ba a ce dole ka yi ba shi yasa ya fita mandub ba dole ba ne ke kaya yi shi yasa bai zama wajibi ba Shi ne alaikum salam kila sunan shi nan guda daya kace a me kace ba na ji mala ka daga murya ko ka samu ladani ya isan maka na kace me Lani dai ba nan ci. wajibin hmm. ah. idai ban san wannan a kashe-kashe shi a usul ba har littafin majmu'ul fatawa na ibn ba ai ba littafin usul ba Ni a usul nake suka kama inda aka ce wajibi ya kasa zuwa muƙaddar da zairu muƙaddar kuma hajji ai ba muƙaddar ba ne ba za a iya kiran hajji muƙaddar ba istita'a kalmar istita'a suke amfani da ita amma ba taqdir ba shine lafazin ƙur'ani. yawwa cewa walillahi 'alan nasi hajjul baiti ba a ilayhi sabila ne yanzu so nake yi ya kawo man littafin usul wanda ya kasa wajibi ila muƙaddar da gairu muƙaddar shi nake so kawai saboda ni na ce ma ilimi yana da faɗi in akwai ku kawo sai mu amfana shi yasa na ce kan a tashi daga daura ya kawo mana saboda mu samu ƙarin ilimi ni ban taɓa karanta ba gaskiya Mm. fita ina ya zama gairu muƙaddar malam ni yanzu ka gane duk waɗannan littattafan na ƙasa ni asali ma ba na karanta su kwata-kwata su wayi wannan littattafan na usul ƙanana ba ma karanta su ni yanzu so nake ka kawo min cikin littattafan usul wanda aka yadda da su ka kawo min wanda ya kasa wajibi zuwa muƙaddar da gairu muƙaddar shi ni nake so kawai wannan ai aslan ba ba wai kashe-kashe ba ne na usul wannan muƙaddar da gairu muƙaddar ya fi kama da kashe-kashe na fiƙi amma ba na usul ba saboda yanzu misali idan ka ce muƙaddar da gairu muƙaddar a nan kana magana akan kan infaq cewa ba ƙaddar adadinsa ba kuma shi ma ya ƙaddara tunda an ci alal musu ƙadaru wa alal muƙuturi ƙadaru kowa zai ciyar da matar shi ne gwargwadon yadda Allah subhanahu wataala ya hore masa su wannan misalin ma aslan ba zai hau ba na yadda idan ka bar shi cewa a takartim ne na fiqihu cewa wasu abubuwan an bar su a sake wasu abubuwan kuma ba a kaddara su ba amma dai ka ce takartim ne usuli na buƙatar ka kawo dalilai ba wai raina ne ba amma wahid abdulsalam bali baya cikin malaman usul aslan kwata-kwata ba a cikin malaman usul ya yi rubutu a can fannin da can fannin da can fannin amma ban taɓa jin malaman da ya sa shi a malaman usul ba ko su ɗaya ko malaman usul kuma na wannan zama ban taɓa ganin wanda ya sa wahid abdulsalam bali ba da ka in kana so ka kawo min daga malami wanda aka yadda da shi ko cikin littattafai na baya kamar yadda suka kawo wajibul muzayyaf da wajibul muwassa suka kawo wajibul kifayi da wajibul aini suka kawo alwajibul mukhair da alwajibul muayyan to ina so ka kawo mun wani malamin usul wanda ya ya kasa wajiban zuwa muqaddar da gairu muqaddar shi nake so kawai daga nan kuma har zuwa faduwar ranar gobe duk kana da lokaci Allah ya bamu dacewa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bamu dacewa ya sanya mu cikin bayin Allah na gari sai mun haɗu gobe insha Allah wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin